Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. To amma ai kuma shi zargin ba hmm. a ku adalci ba don eh, amma ai ji sani ta ɗaya za a cewa ba ni sa ran dama ai mun adalci saboda ƙiyayya Tun asali kowa ya sani APC ta ƙasa tun da shi Tinubu har zuwa ga waɗanda ke da sun kai sun ka zama shugabanni sun kai shugabanci APC ta kai nasara da ta kai suna da bayyanan na ƙiyayya tsakaninsu da Abdul Aziz da jama'a ba in ba dauko in ba dauko mu an ka babu mukami ba a cikin wannan gwamnatin wanda ko da an ka kafa ta akwai kiyayya kuma kowa yana ganin kiyayya na ta ya bani mamaki amma su za su iya mamaki tunda su babu dalilin da za a yi musu kiyayya da su amma mu akwai gadadda kiyayya ne yayi tsakanin ku da APC dama ai ba su son mu ai dama mun muka tsaya mu muna ganin mu mun ka kafa ta mu dole mu tsaya mu tsara idon mu amma ba don ana son mu ba ai kai ka sani kuma wannan kiyayya da an ka aza mana tana daga cikin dalilan da ya samu ta samu matsala kuma na natsi da Allah ina gaya ma idan mu tawalla da Aziz ba su gyara ba billahi alladhi la ilaha illa huwa APC ba ta iya cin zafara bari in gaya ma wallahi Tinubu bai iya cin zafara 2027 in ba a gyara ba wallahi ƙarya ta kuma kowace ma na kace na ce ƙarya ce duk girma ne eh, saboda in tsaya ba a mutum ɗai bai siyasa shi to amma kan nan na gaya maka zaka ji shi shi abdul azaki a wani kai ai kai kauta eh to bari in ji ma ka tambaya ko shi fa abin da ake cewa da kun tai mahora an ka tara mutane an ka cika su cikin tanti shi kuke amfani da shi ku nuna karhin ku na siyasa o mu ga yan sorowaito a ban ci a in ba kira ka gari mana a ban kira ku abin to tsaya ka ja to in ba dan kirowi babu wanda za ka dauka cewa ko kokari shine ba mai dubin yawan ku da karhin ku a inda to ai wannan yawan da karhin shi zai shirin kare APC da iya apc za su kada apc antipatin za ku koma yi kenan ai mallan ko ai dole ne wallahi dole sai an antipati na kwarai ai ko banza antipatin ma ya gwade na ci tunda da yawa anda na yi antipatin yanzu to ana da ana jawa gara da kungai saboda shi wanda bai antipatin ba ga yana ba kula mai koyi ba akwai daga cikin mu ai kai ka san akwai rangon da na shiga kamar aka shi kai ka sani kai je daga to ya tabbatun wannan shi yanzu an zo an kafa gwamnati an gwada mu mutanen misali Abdulaziz ba a yi da su ko ko mutanen da tun da ko mukamin da an kafa mutanen eh, mutawalli they are not ba wani abu ne to write home about ba eh, ba wasu mukamin aji a gani bane to an gwada mu mutane ba a son su to su ɗiyan shagunar suka saki tasowa da kai. abin da aka cewa shi mai gidan ku yana da damar da yake zuwa ya nemo muku makamai a gwamnati. Kada ka ɗauki cewa eh, yana da wannan damar mm. influence ne da connection ɗine na siyasa. Ai lokacin da ke da dama dai. Yana da koyarwa. Amma abin da suka cewa shi hona shi tsari mm. ba irin tsarin alluwa mako bane eh. na gina mutane ne a basu mukamai don su rika mai ko shi shi dai yana ganin bari dai in kuka zo a azabu kuka shin anas akwai masu wangara ko abdul aziz na son gina mutane ne in ba a son a bashi shi da karfi da an zuwa ba a son a yi da shi ka gane amma ya rage gare gare su su sake tunane kafin lokaci yayi idan lokaci yayi mutane suka gane cewa ba a yi da su wanda ɗaya dole ka zaɓa shine shi wanda ya da kai daɗa ko kansila ne sai ka yi da shi nan kansila an ka taiga ciyaman ka canza a'a ciyaman na yi da kai sai ka yi da shi dan majalisa na yi da kai sai ka yi da shi dan takarar gwamnan kuna yi da kai sai ka yi da shi amma ko ka an ka taiga dan takarar shugaban kasa bai gyara ba sai ai ba da shi ba ka saba matsarin ka na cewa dan jam'iyya ba ka hoyar da a haɗa kai da kai a kada jam'iyyar ka kullum eh, kana da ra'ayi ko ka canza ai ina faɗa ma hakikan abin da zai shirin faruwa ne ni yanzu in ina da wannan imanin da hankuri don mu ai za ka ja duk wanda ya yi tahiya ta aziz ko ya bori ba ta yi shi sanin ba ko kuma hasara ba mu da mun ka saba mu ci zaɓe an shekaru kana gwada mana hasara ko ɗan samar bil hasara tana gwada mana hasara haka mu tsaya da irin wannan bai hana mu to amma ka sani ba mu iya kange mutanen mu kuma muka mu zuciya mu ba ta da kashi ai akwai bambanci tsakanin lokacin da kake kokarin fomin gwamnati da kyakkyawan tunani da kyakkyawan manufa da kyautata zato da baya an kau gwamnati an gwada ma an yi ma ita sau ɗai ka gani an yi ma ita sau biyu ka gani an yi ma uku in ba dan mahaukaci haka magana zaki ana zaki ma na ai bari in gaya ma ba mu ko Abdul Aziz wallahi bai iya jumri ba billahi alladhi la ilaha illa huwa in ba ya gyara ba ko Abdul Aziz bai iya jumri ba in ko ya jumri mata to shi iya jumri ba ko cikin gida ne wallahi sai ya kiyada cikin gida ne ɗiyan da yayawa da mata ne da waɗanda a kusa gare billahi la ilaha illa sai su bijire mai in bai gyara ba Thunder Blows Online TV. Thunder Blows.